tunda ni'iman Allah sai dai kai imani da ni'iman Allah amma ba ka sai ita ce ka ba ita ce ba imani da ita shine ilimin ni'iman Allah kawai amma ka sai ni'iman Allah ga ta da ka ba ne ka ba da kaza da kaza ba ta wuce gidan rashin sanin ta ne imani da ita ina ilimin ta fassara neman Allah ba fanta ba shine ta hmm. shi kenan ko hmm. wanne a nan shafi? shafi ke kamar shekara ilmul alami na kamar yadda aka gode wa ilimin duniya gaba daya بالتكاثير عن معرفتها شقا kaman yadda ake gode wa ilimin duniya akan ce ilimi kaza an gode an ji daɗin sa ilimi kaza ilimi kaza to wannan hakan nan sanin wannan ya san neman Allah ba a santa ba ba ta da kamanni ba ta da Shi shine abin da dinta eh eh bayan ni'ima ko anan kace sai ubuje da ƙasa, wacce ƙasan. ina wurin a shi ne bakin kama shakara Inna mulai juri kunahu. Wajah alahu iman na ilman bikinhu. Masa iya gani sih pak? Saya akan tanya ilingin sa. Ini ini yang sana sa. Iman itu ada di sini sini ilingin sa. Wajah alahu imanan si iman itu si ilman minu sini yang sana iman Allah. Ada nih. Oh. فأنا بصر شيء وانشان علم منه أن العبادة لا يتجاوزون ذلك باي بارسو شيء ونبا kawai imanin ni'iman Allah ba a san ta ba ba san adadin ta ba sai Allah kai mu tafilu mun da ga ka an Abdullahi Buna hadisun mawqufan alaihi Abdullahi dan Umar bin Arba ukhisalin akwai wasu halaye guda hudu. Man fihi wanda duk yake da wa'annan halaye. Bana Allahu lahu fil Allah zai gina masa gida a aljanna. Halaye ne guda hudu. Duk wanda yake da su. dama ana zuwa lahira kawai sai da an fi da shi gidansa an riga an gama gina gidan kan ga kinaya ne zai shiga aljanna duk wanda ke da gida a aljanna kawai sai ya shiga kamar wanda ke da gida a wuta sai ya shiga bi ya mutum zai wuce aljanna sai a kare shi ai kana da gida nan a tsakanin kai na nan ana a'a da kan ne alai ko rahama na ana can ne ana ina ana nan ne ba dama ya wuce sai a shiga nan shi ne sai a tuno yayin da mutum zai taho daga filin alkiyama an ba shi mai rubu ko an ba shi wani kirista sai je ta kusa wannan a jiki jiki na sai su karbi wannan shi ne zai kofi ni dan wuta ne sau daga nan shi Allah ya bani shi a fashi a cikin gidana. mungkin su da muke shi su ce wa in eh, me yake da suna man kana a yasi masu amurhi la ilaha illallah duk wanda katangar lamarinsa shine la ilaha illallah tauhidi babu wani abin bautawa da gaske sai Allah ya tattara wani faskare da wani katako da wani rafi da yake bauta wasu shanu da yake bauta wata gwazarma da yake bauta wani hada da yake bauta da wani duk abin da yake bautatawa gabaki ɗaya ya watsar da yanzu ya kaita Allah ne tsaye mahalicinsa abin bautansa abu roƙonsa wannan wanda ya haɗa wa'annan za a gina masa aljanna an gina masa aljanna ko gina masa tsaki gina aljanna ina ga na gaban wai za a sabata musiba idan wata kaddara ta faɗo masa wata masifa ta same shi baya farmazo zai gaya wa'annan kaga yanzu ni na shiga wata matsala na daina zuwa makaranta na shiga wata matsala na daina gaje kai ba matsalan da za ta hana maka zuwa makaranta wai zan mutum ne na shiga matsala shi isa ka ga bana zuwa masallaci na shiga matsala shi isa ka ga ce a ba wata matsala za ta hana maka zuwa masallaci kama daina faɗi kawai abu ya same ka in musibatar alo inna lillahi wannan lamari na Allah ne da Allah yake ba da haka ba in muna Allah duk abin da ya ɗora mana ya da teku, mu inan na Allah ne kayan Allah ba mu da ikon kanmu ba mu da dukiyarmu ba mu da ‘ya'yanmu ba mu da gidajenmu ba mu da komai namu mu kam na Allah wa inna raji'una ilai mu masu komawa ne kuma zuwa gare shi su ne waɗanda idan a'o'i shay'an dan aka ba shi abu ya shigo hannunsa kala alhamdulillah zai gode wa Allah wanda ya kawo wannan abu ba shi ya ba shi illa zai ji daɗin wanda ya kawo ɗin zai masa du'a inda zai masa ko ya ba shi abin da zai ba shi wa idan azanaba qala astaghfirullah duk wanda rayuwarsa ba rana ɗaya za ka yi ba wannan rayuwar ka ce la ilaha illallah ne ƙarfin don in musiba ta faru inna lillah in ya dafa wani abu da ya shiga hannunsa alhamdulillah idan ya saba ice astaghfirullah haka ya ɗauki rayuwarsa gaba ɗaya to wannan an gina masa gida aljanna وقال ابن المبارك عن سبيل عن أبي نجيش عن مجاهد في قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا قال لم يأكل شيئا إلا حمد الله bai taba وسياتي الحمد لله باكي ما يتوكي alhamdulillah baki ma ballantana kun buga shi ba zai cutar ba da ga ga a an ce an tana girgawa ko ba magana girgawa da Allah yi sai dai amma ana girgawa ala sabili ta'limi ko mutum ya san abubuwan nan to inda yake ya gane ce to ga sunan ba zai saboda kana haka in shi ishakar Allah كل لم يأكل شيئا إلا حمد الله عليه ولم يشرب شرابا قط إلا حمد الله عليه لك كل شراب يا كاشي الله نتبعك أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلين duk ruwa da ka ɗiba a kofi za ka sha kan wannan Daga ruwan ƙasa bai shawuwa ruwan teku bai shawuwa wannan na saman da yake zubawa shi ne Allah maka ranta ranta sai ajiye mana shi hmm? da kanan haki wanda za a sa bohol a sa karfe ya fasa dutse ruwa yau tiri. na saman ne ba na ƙasa ba أنتم أنزلتموه من المزن قدما إن شاء الله سيأتي الحمد لله نحن كافينا زي حلتا يا شاشي بسم الله في إيه، أي شيء سنة الله يتعوه ما جينا يمكن هذا الله جينا يقول wata abubuwa ta gari dan da na an gina sa wani abu ne mai kan yi ciki kuma da kuma wajen bangaren injiri walam ya batash bi da ainihin kato illa hamidallah alaihi bai taba falla wani abu ba sai ya gode wa Allah ana fallawa kamar sai da yau ga wani kafiri ya gagara ga wani dabban daji ya aukace kashe mutane yake Kiko a matsayinsa da ɗan ada idan nu dabban nan na zuwa ana zuwa matinka ta aika shi lahira to in ya faɗi kasa za ka ce alhamdulillah don shi ya kashe shi ba in kafiri ne ya tsaya muku haka kawai na kana da ƙarfi kana da tire ne amma ba ƙarfin ka ne ba turin da gaba gida ka yi masa wata damka sai ka gashi Allah ne ya ke shi kila ya yi abu ya yi raki kawai sai ka gani kawai ma ka sake shi as ka kama kanshi ka ji hannunsa sai dai ka ga ya balle ya yi ba yi ne ba الحمد لله إلا حمد الله وأثنى عليه إنه شي ونامي عبد شكور كان عبدا شكور قال محمد بن كعب كان نوح عليه السلام إذا أكل قال الحمد لله وإذا شرب كذلك قال الحمد لله وإذا لبث قال الحمد لله وإذا ركب قال الحمد لله فسماه الله عبدا شكورا وقال ابن حج الدنيا لي عن بعض الحكماء لا باري يا ni daga wasu masu hikima in لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته لو لم يعذب الله إذا الله ما بي عذابا أكم وان يسابع مصابا أكم مصا عذابا بوان يسابع مصابا بيين كي مصا عذابا با سيراك ما تمتاني سجبو دبو الله لكن ينبغي الله يسابع مصابا لشكر نعمه يعيكو a lokacin bai yi ba kawakibu na yake zamanin kawakibu